Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa musulmai ne duka mutanen Najeriya da ma ba Najeriya kadai ba muna muku wannan godiya da watan zagayowar Maulidi yawa muna nan mun fara muku shirye-shiryen daukan wani dogon fim za mu fara kawo muku shi a sanar da na Ibrahim mai suna yan Kobi kuni Rabilu Adamu Kogi State muke kawo muku wannan labari insha Allah za mu fara kawo muku zafafan bidiyo Wanda za ku ne, ku sha dariya ku sha nishaɗi yan uwa masoya abin dai ba mu cewa komai sai kun gani ku bi mu a channel din mu mai suna Ibrahim ɗan Hudu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ba sai na wani dogon bayani ba kowa ya sani kuma an sanni an sanni an mugu mugun sani na. Farko abin da na zo zan fara gaya ne, mutanen da suke bibiyan mu suke danna mana following da liking ina godiya ina godiya ina godiya ina godiya na manta dai kar ku manta dai baku gane fuskar nan ba ni ne kun gane ai <laughs> kar ku damu ba wanda zan sara maga tarin abin da na zo cewa shine akwai zafafin fina-finai masu ma'ana wa'anda idan ka kalle su zaka sha nishadi mun zo da su kuma za mu yada muku su a cikin wannan sabon watan za mu zafa muku zafafa da muke mu ma zafaffu ka ta; subscribing liking sannan sharing da following Dan Allah ku damu idan kuka yi haka muna tare sannan kuma a facebook in zaka same mu zaka dan m hubbi a kuma youtube channel mu zaka samu ibrahim m hubbi tv a kuma facebook kuma barin ƙara dawowa sai ku ce m hubbi tv.com gaisuwa nake Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa ku dube ni da kyau ku ga ni ne na kunnan mai suna mugun ciniki. To yan uwa domin samun sauran bidiyoyinmu da muke daura akan wannan tashar tamu ta youtube ku je ku duba a cikin wannan tashar mai suna ibrahim m hobby tv a youtube channel ɗinmu don allah yan uwa muna roƙonku ku sharing ku yi likin ku danna mana subscribing godiya muke mugun ne. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Abubakar Yabike. Muna godiya gare ku da following namu da kuke yi sannan kuma muna jaddada muku cewa akwai shirin mu da zai fito mai zafi sai ku shirya domin kallon shirye-shiryen mu jama'a godiya muke assalamu alaikum yan uwa so ni ne wanda kuka sani ibrahim ibrahim salis ikiya yan hudu e. tare da malam abdullahi wannan aftan da muke yawan bidiyo da shi so muna muna godiya sosai a bisa bibiyar bidiyoyinmu da kuke yi a shafinmu na facebook ga wanda ba su san yadda za su yi su samu bidiyoyinmu a shafin facebook ba idan suka shiga facebook din idan suka dana alamar sacin suka rubuta mhb tv to za su ga page din namu suka shiga ciki suka danna shafin bidiyo za su ga dukkanin bidiyon da muke da su gabaki su kuma idan aka danna following aka danna liking duk lokacin da muka yi wata sabon bidiyo muka dora direct mutum zai ga message ta ya zo mutum zai riga notification ya zo a wayansa cewa yan hubbi ya dora wata sabuwar bidiyo gashi nan mutum sai je kalla mun gode sosai mun gode a ci gaba da danna mana liking da following babban ma abin da muka bukata shine liking da following domin shi yake kara mana ƙarfin gwiwan dora wata bidiyon mun gode To, ‘yan uwa a so juna. A so juna. A so juna. A so juna, ‘yan uwa. ‘Yan uwa a so juna.